sidiku kamar yadda aka gani ma'anin ce da ya fa'amilu fi ma'anin ku mun ga ma'ana na ɗaya biyu uku hudu yau za a rabi'u min ma'ani sidiki a sidiku fil ma'amali yin gaskiya a ayyuka mutum daga aikinsa ake gane mai gaskiya a gaskiya a ayyuka da noma ya kamata yi na gaskiya tsira a gaskiya a ibadodi a gaskiya a yi masu kyau kowace ibada a basa hakkinta gaskiya dai a duk ayyukan da za a aikata wahuwa an tastawi sariratuhu wa alaniyatuhu mai gaskiya shine wanda sirrinsa kan yi daidai da bayyanansa Abunda yake aikatawa a sirrinsa haka yake har zuciyarsa ai mutum kan aikata abu da abinda yake nuna mutane yana kyautatawa can ku zuciyarsa abun da yake zuciyar daban gunta na kulla a ciki hatta la tadulla amaluhu zahiratu min al-khushu'i wa ala amrin fi batinihi hatta la tadulla amaluhu zahira har ta yadda ayyukansa na bayyane na tsoro wa nahwihi ala amrin akan al'amarinsa fi batinihi to ai labarin zuciya ba a tambayi ba ayyukan da ike na waje shi ke nuna kyan abin da ke cikin zuciyarsa wannan ayyuka na kyau masu kyau ne za ka sun mutumin da ke da gaskiya a aiki mutane ma sun gano shi kowa na son ya hulla da shi shi ne ainihin wuce hatta la ta dulla a amalu zahira ayyukansa na bayyana min al-khushu'i wa nahwihi ala ala amrin fi batnihi wa yakunu al batnu bi khilafi bi khilafi dalika cikin sai zama masabanin wajen kala mutarif Yawa. ya fake shi ce eh ka gan shi a boye ma haka ne eh ka gan shi a boye haka ne eh ko ka gana mai gaskiya ne mai gaskiya ne mai gaskiya ne shine idan tsawat sariratul abdi in ji mutarris idan sirrin mutum ya yi daidai wa alaniyati da bayyanansa qala Allahu azza wa jalla hada abdi haqqa wannan bawa ne bawa na ne da gaske don me sirrinsa ya yi daidai da e, bayyanansa da sirrinsa ya yi daidai da abin da ke bayyanansa tsakaninsa da Allah da kuma tsakaninsa da mutane don da mutum har tsakaninsa da Allah yana iya zama yana ta gawa Allah a baki kaza kaza kaza amma zuciya ba haka take ba amma mutum ya kai martabar da ainihin sirriyansa ya yi daidai da bayyanansa wannan bawa Allah ba shi martaba annabi na nan zai cewa ne ya kai wannan ya kai haza abdi haqqan wannan bawa na ne da gaske الخامس من السلك الصدق في مقامات الدين mazaka al'amal ainihin gaskiya a matsayoyin addini a huwa ala daraja dama nan za a ji shi ne daraja ta ƙarshe shi ne kwalin daraja ka fil khawfi war raja kamar inda mutum ya yi gaskiya a gaskiya wajen tsoro da sare. yana tsoron Allah ai kaga tsoron Allah zai hana masa saba masa yana sa rai a wurin Allah sa rai a wurin Allah zai sa shi yayi aiki haifa to kaga ga karo daya son Allah ko na fizga shi zuwa ga Allah wannan na tallabo shi wannan na tallabo shi can wannan na ja wato nan kaga sai mu zama kaman irin yadda ake lodin shanu kenan a kara idan ku haƙuri na mun koma yaren garin ba wani na riƙe da kan yana ja a gaba nan gefe da gefe ga eh, abun nan karfe nan karfe nan duk da wancan ya fi dame duka a baya daga dole ne ba yadda za ka shi ta hautar da to haka ainihin eh, so ke cikin mutum zuwa ga Allah tsoro kamar bulala ce wancan kuma raja aiki ne tukuru daga mutum na dai haɗin samu ya cika a haka in ya cika a haka Allah zai cika maka sauran wanda ya kasa to saboda haka nan wannan tsoro a sarari a nan mukami ne eh, min mukamati a huwa a'la daraja ka sidiki fil kaufi war raja wa zuhudi war rida da gudun duniya da runguman kaddara asaluka rida hmm? ba'dal بعد القضاء أسألك الرضا بعد القضاء ina roƙonka ka bani gamsuwa bayan abin da ka zartar min in ka zartar min ina roƙonka ka bani gamsuwa wal hub bisani ne wat tawakkul fa inna hadhihi al umuri laha mabadi'u yantaliqu alaiha al ismu bi dhuhuriha wa inna al amura da aka lissafta wajen nawa خوف رجاء زهد رضا حب توكل هذه الأمور لها مبادئ تنادى قائد جيما فرا ينطلق الاسم عليها وند سونا na tabbata a kansu bi zuhuriha in suka bayyana sun malaha gayatun sannan kuma suna da matuƙa inda za su kai wa haƙa'iƙo suna da haƙiƙari fasadikul muhakkiku mai gaskiya mai tabbatarwa man nala ƙasa. wai za raba shai idan abu ya rinjaya wa tammat haƙiƙatuhu sun miya sahibuhu sadiqa ta ce mai shi mai gaskiya abin ya riga ya rinjaya cikin rayuwarsa kuma ya yi shi cikakken haƙiƙaninsa gadon sai a ce mai shi mai gaskiya قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر آه إيماني shine wanda imani da Allah da ranar ƙarshe aka ci gaba da jero su da jero su daga nan aka jero wasu ayyuka wajen guda goma sha ula'ika humul ladina a ƙarshe wa'annan su ne wa'anda suka gaskata kaga ayyukan ayyuka ne na bayyane wa ula'ika humul mutaqun duk da sun tara a amalul qulubi da amalul jawarihi wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi mu'minai su wane ne mu'minai kawai waɗanda suka yi imani da Allah fa alladhina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa thumma lam yartabu sannan ba su shakka ba a kan abun da suka gaskata din wa jahadu bi amwalihim daga ayyuka suka biyo baya suka ba da suka yi aiki da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayuwa dukiyansu na suke a rayuwarsu ma da su ake bugawa fi lafi don ganin addinin Allah ya ɗaukaka ulaika humus wa wa'ina su ne masu gaskatawa Ike wali na tsarbilil khawfi mu kawo misali ga tsoro Fana ma min abdin yu'minu billahi illa wa huwa kha'ifun min Allah khawfan yantaliqu alayhi al babu wani bawa ko baiwa da yi imani da Allah face wa huwa kha'ifun yana jin tsoro min Allah khawfan yantaliqu alayhi al tsoron da dai za a ce akwai tsoro sai dai ba wannan ake nema ba sunan tsoron haka Orang haka itu orang dekat kuru. amma in an kule haka So kuai nak orang Allah don tak ada macam ce mace kai baka da tsoron Allah sai dai yana nufi baka da cikakken orang Allah amma orang Allah apa? sai dai ba irin wanda ake nema ba ba wani mutum a duniya face yana da tsoron Allah sai dai ba wani cikakke ba wa huwa ghairu baligin da darajatul haqiqa ba kai haƙiƙa ba ba haƙiƙa wace ba haƙiƙanin tsoron ba amma babu wani mutum daga cikin mutane face akwai tsoron Allah tare da shi to sai dai fa bai kai haƙiƙa ba ala tarahu gan ganshi ba idan kafa sultanan dan mutum ya ji tsoron sarki kaifa yasfiru wayar ta'idu khawfan wa wuqu'il mahduri ga gaba ala tara mutum ainihin idan kafa sultana in yi ji tsoron sarki kaifa yassiru mutum na tsaye fa sai ka ga sai ta fita ai kana tsaye mutum bai san yadda zai fara akwai wanda tsoro zai kai tsoro zai ya saki fitsari ba zai iya rikon fitsarin ba ce zai je fitsari ga kamar ya yi laifi ya tsaya haka dole sai zai jike jikinsa wayar ta ido ya kama kyarma haufan min wakocin hadori saboda yana tsoron aukuwan abin da ke jin tsoro ya zuna an yi fa'ala bihi fatiha da kanan tsoro kaga wannan shi ne hakikanin tsoro idan tsoron Allah kai kai tsoron Allah za ka famu mutum yana kakaba cikinsa bakinsa na rawa wurin kiran Allah ido na kwara hawaye wannan tsoron Allah ya kai tsoron Allah amma haka tsoron wannan yi eh, kwana da tsoron Allah kwana je tsoron abin da zai je da amma tsoron shi je shi ne ba bai shige shi ba daga a gaban sarki kuma tsoron mutum na gaban caji ofis kuma ta kai an kira shi kila gaban kwamishina zai ga wani lamarin abun ya ma kasa ma magana ثم انه سنموت يخاف النار انا ظلمت ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند سئل المعافية أنا ثم إنه سنموت أكينا يخاف النار أنا ظلمت أنا ظلمت أما ولا يظهر شيء عليه من أو بينا بي من ذلك عند سئل المعافية وأنا أقول ظلمت akwai sai dai sunan tsaron amma su masu tsaron Allah yana ciki amma bai daga cikin masu hakikan tsaron Allah ba yadda za a yi mutumin da ke tsaron Allah yi ya ba su shi ba ba zai yi ba ba yadda za a yi mutumin da ke jin tsaron Allah ya ce amanarka babu tsaron Allah inda mutum na tsaron wutan nan bisa haƙiƙanin tsoron kuma ya yi imani da Allah a haka ba yadda za a aikata ka isa ba. Saboda kalan mutum bai iya saƙon Allah a ce yana tsoron Allah, sarai bai zai yi yana tsoron azaba Allah. Dan yana ganin abin babu imani amma ka da aka ce ga sarki na zaune ga 'yan sanda ta can ga kila soja na ta kila ko abu zai kasance. a tsallafa da wa'annan a tsallafa da wa'annan wanda duk za ka wuce yana hararka can kuma wurin ƙarshe ne a kasan tulin mutum hankalinsa zai tashi amma sai ka ga an hanwa wasu maganan Allah an yi kaza an yi kaza amma tsoron bai shiga ba wa ma haka haqa qadari kuma innahu ya kafin nara amma wala yadhharu alaihi shay'un min dhalika inda fi'l ma'siyah sai magana fili take wal eh musiba to muna mu ma'asiya kuma na kuma mai musiba a ah, naka naka na ka dai na ka ni <laughs> na ma'asiya ne amma ba mai musiba na ga to ga yara da ga bugu da ga da ma'asiya hmm da wani ko Oh, jara ko kai ko ما في مصيبة Máfia. Então, se ele não se dá, é na gabagada, mas ولذلك قال عامر بن عبد عبد القيس عجبت بالجنة نام طالبها ما إمامك الجنة نام إمامك جاء الجنة وين ما ماك يا عيد ما طالبها yau ga mai neman mushe shi bai iya baki ya tsaya tsayin daka sai ya janyo mushe anguwansu ko kabilarsa gidansu yau ga mai neman aljanna yana bacci ai akwai mamaki gui akwai ko imani din hakika ya san aljanna ya san kaza amma ba irin sanin hakika ba sani ne ba hakika ba amma wanda ya san aljanna sanin haƙiƙa ko da bai ganta ba sanin kima ne sanin aljanna sanin abun na ɗinta ba zai yaba ciwo sai dai baccin lalura wa na ba ina mamakin wuta na maharibu mai gudun wutan wai kwanta ai bacci wata haƙiƙo tantance dai magana fi hadhihi al-umur azizu jidda wannan magana sidiku sidiku fala fala gaya li hadhihi al-maqamat wa'annan darajoji da aka magana ɗaya aka dauka ba su da eh, ba su da ƙarshe tafiya a ce inda kuwa bi qadari ma fa'ala hatta la tamamaha yana samu yana dakawa yana tsorawa yana lodawa wata rana sai kai walakin li kulli habib bi hasabi halihi sai dai kowane hali da irin matsayinsa imma da'ifun wa imma qawiyun imma yana da rauni wa imma yana da karfi fa idza qawiya summiya sadiqa in yi karfi za a ce masa mai karfi mai gaskiya wa idza alima Allahu min 'abdin sadiqan idan Allah ya san gaskiya ma'ana gaskiya ta kai abin da ake nema a wurinsa sagala sai saurari irin sa zaga in yi ne tsari Allah zai masa daga muna ta do muka roƙi Allah mu roƙi Allah abun nan nan ba ma tsoron Allah ne tsoron Allah ne bai kai tsoron Allah ba gaskata Allah ne bai kai gaskatawa ba yin aiki don Allah ne na gaskiya ba ke ba hisa dole mu tsaya a haka Allah na biya mana bukata na irin kamar yadda aka fi bukatun dabbobi da ma ko mun roƙa sai ga abin na zaune a haka mu la'anci mutum ya tafi ya wuce tar maza zai ba abin da zai same shi saboda mu ba masu tsoron Allah ne ba amma mutum har ya tabbatar da hakikanin kaddara Allah ai ko harara ka kai ka jona ba tare da duk wanda ya ji tsoron Allah mafi cancan na hakika komai sai ya ji tsoron shi komai sai ya ji tsoron fa wannan hatta an kana neman hissi yayi mace ne fa kaka manta ta tashi daga samu za ta je baitul muqaddas tana tafiya ba dare ba rana ja kuma ce amma tana cikin tafiya da dare sai zaki ya kullu da ya kugi ya yi ya gana ma kaje kai kare daga kannukan Allah tafi nemi abincinka ni ba abincinka wani ba ki na ya danda shi da cikin daji ka ji tsoron Allah idan an yi magana tsawon kai magana Allah zai ji ka magana zai amsa in zai amsa ma amma in kai magana ta da ke to kakkace Allah ne bai amsa ba kai ne mu kai ne mujrimi mutum ne mujrimi mutum ne mai laifi Allah ya bashi da halinsa ya ne taimakon da ke masa irin wannan magana da shiga ta kada yawai ta bace amma ka dubi ɗan gidan annabi safina ba wani da ta ban gidan annabi an kusa yaƙi ta kuma ka duba mutum ya ɓata a dajin da ba dajin garin su ba shi ne fa hankalinsa ya tashi ya duba ya rasa runduna sama sai ko kasa sai ko sawu za ke zai nuna masa inda rundunar ta ke ta ana za ke nan ya zo ya zo gaban shi kai shi ya yi ko kaya ya kaɗa bindi ya kaɗa bindi sai ya wuce mutumin zai juya wani wuri sake zagar ya taro shi ya wuce yana tafiya yana kaɗa dindi yana tafiya yana kaɗa dindi inda ya tsin kayan rundunan ya yi ihu ya yi ihu ya yi ihu ya shiga daji na rage muku maganan amma ainihin a farko inda ya zai da zai ga zaki fara wayo Allah ni kawai gidan annabi ne wayo Allah shi kawai gidan annabi ne sai ganin kawai sai zai dinga kada jini ba magana kama da baki kamar yadda ka san ai kare na koro abu ya kai shi inda yake kare kan je ciwon dabbobi ba sai mun yi maganin kan mafarauta ba wanda za ka gani ya je ya koro barewa sai ya kama kaita ba inda za ta tsaga sai ya kawo kaita kan da ji tsoron Allah Allah ya masa ya sarrafa dukkan kuma ya gare shi إذا قوية سمي هذا فإذا علم الله ما عند من من عبد صدقا سدى له والصادق في جميع هذه المقامات كي جسكيا وندي كي حقيقة لي أدكم وإن المقام عزيز كينا دو ينفهم وكان تكون للعبد صدقا باوا كم كفن كينا دو في بعضها أوسو دون بعضه wa min alamatin sadiki ikimanul masa'ibi ana da musiba ta daga cikin alamomin gaskiyar bawa mai gaskiya mai koyi musiba idan abu ya same ka ka shanye ka shanye ciwo ke damu ka ka shanye in ka yi ka faɗi bai kai laifi can ba amma in ka kai martaban bawa daga bayan Allah ta kyau da zama ka kashe ni ba kowa ma zai iya gane ba ta jihar asara ta same ka kashe ni tsautsayi ya same ka kashe ni abin ka Allah ne kunshi yana daga cikin alamar mutum ya gaskata ya yi imani gaskata Allah ikmalul mafaid wa ta'ati da koyi ayyukan alheri mutum aikin da yi da ni duk yadda zai yi hada da Allah ya ba shi ya koyi jami'a da dubi wancan zainul abidina a rayuwar shekashe ɗan sarki ɗan gidan zuriyan gidan annabiya amma ga shi da ranar a gan shi a cikin kaya irin yan gidan amma dare ya yi aiki su kawai ya ɗauki buhu kara ya kai gidan wancan marayu ya ɗauki buhu kara ya kai gidan wancan marayu ya ɗauki ga buhu kara ya kai gidan wancan tsofaffin haka zai gama dara a madina ana ɗauka cewar akwai bayan da Allah ke kawo faru da gaskiya ne Allah ya kawo amma ta sababi sai da ya mutu ka ga abinci a tsa masu wanke shi suka ce bayan shi kanta ce ko na ya yi kantar ɗaukar kaya da yanzu ya za ka ce in ka ba maraya abinci ya ce ya ƙoshi shi ka ɗauke shi a kamara da ya kai maraya ne ce ka ci abinci mai daɗi ce ka ci abinci mai sai da ka ƙoshi shi. da zafi yanzu mai za ka ce an kyauta maka eh, an kyauta ne kana hunhun <laughs> ba haka kuke yi ba sai hmm? eh, an yi haka malam eh hannun ah, wajen iyalin da in ba wanda zai taya ka ba ko ka faɗi ba daɗi yadda kila ko sijin karatu kana bayanin yadda abubuwa don wani in kana bayani sai ya ɗauka da gidansa kake tunda menene rubutun daga Allah ne bayanin daga Allah ne Allah kuma shi halitta da mutane masu kara masu kara sai ka ga ana suranta ma gida ko sai ka ɗauka gidanka ake da ke to ba gidanka ba ne ba gidan kowa ne to in abin yi yawa wani lokaci sai ka ga mutum da faɗi je kai ni ma fa gidana haka ni ma ‘ya'yana haka ni ma mata na haka kada a ɗauka gidan abin nan ne kai ka san mutum abin nan ba amma mutum na na ina da wani tare hatta kudu masu gasu da su kama su bai ta to da kai saboda Allah in ka na yi abin da ko ka faɗa ne shi kenan sai ka ga kana faɗi a jama'a wani koma gefe kama fushi ce da ni yake wannan abin wani ne ya gaya maka wani mai adalci zai kai wallahi wani bai san ni ba ko ya faɗi wannan magana ne yin bai kasan a gida na kiraye wani lokaci saboda rashin fahimtar mutane da amma mutum ba zai faɗi halin iyali ba da hali ai ma ana son rufe halin iyali da hali kaza mace ya shanye abin da suka yi masa illa abun da shafi saɓon Allah saukan in suka saɓa Allah wannan kan ba daga kafa amma duk abun da ya shafi rayuwarka aka yi wata ya kamata ka shanye sau da kanan eh, kikimanul masa'ibi ko wata'ati da ayyukan a gaba daya sannan har yanzu dai akan wannan gaba kun ga eh, misali yanzu ana dara buɗa dama sai ka yahudawa sun horar da waɗanda suka horar ko kuma sun fitar da ilimin da aka yi mutum ana iya yi aiki da abu bai na yi duk yadda za a duk shuru shurun ka sai sun ji ka sun za su kasa ma aiki duk shiro-shironka duk keɓewarka mutum yanzu ina marere ka sai ka ɗauka har tausayinsa za ka je a ɗan ba mu labarin ka ya aka yi ka zama haka ya aka yi ka za ka haka ya goge an koya masa mugayen tambayoyi ta inda sai ka faɗa masa dukkan ayyukanka in ya daina ma hankali ma gaba da ka faɗa mana don aikoyi da kai mutane yanzu suna neman irin ka kai saboda Allah ku rasa abun da za ku yi ko he ni duk kuma annabi ga annabi can ga sahabbansa can muminai ga bayan Allah da suka mutu ba za ku yi da su ba sai ni Allah ma akwai nau'in istizai akwai nau'in ese in ban da ba don an san wannan mutane jahilai ne bari je to je ka Allah ya Allah mana shari'a da ni da shi. Kare ni ya kai ga haka. malam kai aiki kai shiru kai aiki kai shiru ka bari a ruɗe ka sai je ba ita inda kai mutumin kirkin ne da kansu Allah zai sa su gane ne kake yi su kai da kai dole bai zaɓe ka sai da zaka yi wannan ka karanta ka rubuta ka yi menene ka watsa to ai ga kowanne na yayi suna na nasu yayi son shekara ka kyale ma Allah mutum karatun ranar alamis iyaka na abu Allah muke so ya gani shi Allah in ya gani an gama zai nuna manzon Allah shi zai nuna mominai amma ba mu ne mun yi mu nuna wa duniya ku zo ku gani ku zo ku koyi ko da mun yi shiru in shetan ne shedan ya rufe mu ya halaka mu muka sake muka gafala sai bayan ka amayar tukuna sai ka tuno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na kashe kaina wa karahati ittida ila haji da kyaman ainihin nuna wa halitta kal kai hatta so kan su yi ittila'i da kansu mutum na kyamar a gane ma aikin alherin ka aikin alherin ka na koyi a gane maka shi har wanda kai wa aikin alkhairi ba ba daidai ne ba ya cutar da kai sanar da kai ya ce a ah, wani kai ne fa dalilin na samu kaza ce ka amma ba ce ni ni ne ma dalilin e har Allah fa an samu nasara abun din sun ka taimake ni kamar ta ni ma na roƙon Allah taimake ni manta na yi suna gaishe gobe kiyama hmm. Na. Ba eh. babu komai amma bai kamata ya ji daɗi ba ya kamata dai ko da daɗin ya riga ya ji aikin bai ɓaci ba amma dai a shafin hankali a kai akwai tashi hankali a kai ce Allah ne wace to kulli ba karba ne ba isa ya wato dole mutum ya yi kyama ko shaidan ne je watsa shi tun da kuma na watsawa ba ka gane wannan abu Allah ne ya watsa shi ko shaidan ne ba ka gani daga cikin waliyan Allah duk waliyin Allah yana kyaman karama duk wali na kyaman karama sukan ce wa karama yadda ka san haila ga ya mace kafin mace tana zaune cikin mata ba ta san a ce haila da ya zubo mata kanta ya zubo mata ba a sani ba ta gyaggyara amma tana zaune cikin jama'a kawai jini ya fashe ya waje ta fita tsoma tsoma a jikin kafafuwanta da jini ba ta san ta da aka kara mata ba ka san dubbawan Allah ba san kara mata bayanan masa don in ta bayyana kuma lamarinsa ya zo ya watsi ya samu na kafa a karam kullum aikin ka ya zama boye in Allah ya watsa shi bayan ka abu da mutu ke ala zalika ya riga bai na bayan da zaka yi zaka ta istighfari ya yi sabo